Sashen Hausa muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 16 ga watan Disamba. Cikin shirin za a ji yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da bayar da shawarwari kan yadda za a iya inganta tsaro a ƙasar. Za ka samar wa da matasa aiki na farko kenan yana samarwa da kuɗaɗe haraji manya-manyan haraji wanda ya fi karfin ma abin da za a biya su albashi za a samar da makarantu a cikin dazuzzukan nan za a yi asibitittuka a ciki ana zuwa a zuwa irin kamar dan geography da suke zuwa research Za kuma aji yadda wasu 'yan bindiga suka ƙetara daga Najeriya zuwa Nijar suka sace mata biyu da wani jinjiri. yan kidnapping kuma a wadaka kiran su lalle sun shiga garin mazoji sun zo sun ɗoke wata mata da diyatta to diyatta na da goyo kamar kowace ranar alhamis yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba da silimin barma ke gabatarwa za kuma a ji sharhin jaridun Ghana da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare ke turo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Laraba tawagar ɗaukar mataki ta fadar White House ta ce bayanan farko sun nuna cewa nau'in Omicron na coronavirus yana yaduwa cikin sauri a Amurka. Amma da alamar allurar rigakafi mai ƙara kuzari wato booster shots na tasiri wajen hana nau'in yaduwa. Daraktan cibiyar dakile cututtuka Rochelle Walensky ta ce nau'in ya shiga cikin jihohi 36 a Amurka kuma an samu kashi uku cikin ɗari a duka nau'in a faɗin amurka Walensky ta ce yayin da mafi yawancin kashi 86 cikin ɗari na cutar a Amurka har yanzu nau'in Delta ne, ta ƙara da cewa bayanan kwanan nan sun nuna cewa nau'in Omicron yana yaduwa cikin sauri fiye da Delta tare da ninkawa a cikin kwanaki biyu. Walensky tare da babban mai ba da shawara kan harkar lafiya ta fadar White House Anthony Fauci da kuma mai kula da bayar da martani Jeff Zients sun nuna cewa samun cikakken allurar rigakafin haɗe da mai ƙara kuzari shine hanya mai kyau wajen yaƙi da sabon nau'in Omicron. jamus ta ce za ta kori wasu jami'an diflomasiyyar rasha guda biyu kan wani abin da wata kotu ta ce ɗan ƙasar rashan ya ba da umarnin kashe wani bajamushi dan asalin chechnya a berlin a shekarar ta 2019 abin da ya faru a wannan babban al'amari shine an bindige zalim khan tornike khan goshvili a wani wurin shakatawa a berlin wata kotu a jamus ta samu ɗan ƙasar rasha vadim krasivok a jiya laraba da laifin kisa sannan an yanke mishi hukuncin ɗaurin rai da rai cewa yana aiki ne wa hukumar rasha wanda suka ba shi takardun bogi da kuma wasu kayan aiki yayin da ta kira kisan a matsayin babban laifi na take dokar jamus da kuma ɗiyaucin tarayyar jamus ɗin ministan harkokin ƙasar waje annalina babok ta gayyaci jakadar rasha ɗin don tattaunawa kan batun da kuma korar jami'an diflomasiyar biyu kada a shagala labaran suna zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan sanda sun tsare ɗan jaridar bidiyo mai zaman kansa da ke da alaƙa da kamfanin dillancin labarai na associated press a addis ababa babban birnin ethiopia a cewar kamfanin dillancin labaran a jiya laraba an tsare amir aman kirayo ƙarƙashin sabbin ikon dokar ta ɓaci a ranar 28 ga watan nuwamba bayan ya dawo gida daga aikin ɗauko rahotanni har yanzu ba a yanke mishi hukunci ba jami'ai na hukumar yada labarai na kasar habashar da ofishin firaminista da ma'aikatar harkokin waje na kasar da kuma wasu ofisoshin gwamnati ba su amsa kiraye-kirayen da ake ta maimaitawa ba daga kamfanin dillancin labaran a kan shi tun bayan da aka tsare shi. kafin Hanifa ta kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu nufi Najeriya inda jama'a ke ci gaba da bayar da shawarwari kan yadda za a iya inganta tsaro a ƙasar. Ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton. tun lokacin da matsalar rashin tsaro ta soma yin kamari a najeriya gwamnatoci ke ta kashe makudan kudade wajen kawo karshen matsalolin alal misali an sawo jiragen yaƙi motocin aiki ga jami'an tsaro makamai tare da tura jami'ai sassa daban-daban da ke fama da matsalolin da dai sauran matakan da ake ɗauka amma har yanzu tamkar ana rura wutar matsalolin ne gwamnan sokoto da ke arewa maso yammacin kasar aminu waziri tambuwal wanda cikin wannan mako ya gana da shugaban najeriya akan matsalolin rashin tsaro da ke addabar jihar sa yana ganin cewa da gwamnatin najeriya za ta yi amfani da mutanen yankunan da ke fama da matsalolin tsaro a kafa rundunar tsaro ta musamman da watakila an samu bakin zaren walwale matsalolin. 'yan asalin waɗannan wuraren a shirye suke a ba su tarbiyya wato training na musamman a ba su tsari da ka'idodin da za su yi amfani da su ya zama kamar wani special force wato runduna ta musamman ta yakar waɗannan mutanen a haɗa su da 'yan banga da sauran jami'an tsaro su tunkare su kamar yadda su ma waɗancan mutanen banza suke da dokar makamai a ba su license a ba su bindiga kuma a yi program ɗin da ya zamana ko da sun ƙara wannan aikin za a ci gaba da riƙe su a matsayin jami'an hukuma masu kula da gandun daji misali abu ne wanda zai iya yiwa. dama masana sun jima suna bayar da irin wannan shawarar ta a samar da jami'an tsaron cikin daji waɗanda suka kira forest marshal a turanci kamar yadda shugaban sashen nazarin laifuka da samar da tsaro na jami'ar yusuf mai tamasule da ke garin kano detective awal baladir mai iya ya jima yana faɗa wanda ya ce samar da su na gine daɗi goma. za ka samar wa da matasa aiki na farko kenan yana samarwa da kuɗaɗe haraji manya-manyan haraji wanda ya fi karfin ma abin da za a biya su albashi za a samar da makarantu a cikin dazuzzukan nan za a yi asibitittuka a ciki ana zuwa an zuwa research irin kamar yan geography da suke zuwa research ana samar da itace da gawayi da katakwaye da ake yi saboda aka forest marshal tana da abubuwa da yawa wani abu da ke ciwo 'yan najeriya tuwo a kwarya shine yadda ake ci gaba da samun kuma bayan lamurra abinda gwamnatin tambol ya ce yana mai ra'ayin a sake fasalin ƙasa inda ya bayar da misali da yunkurin gyaran mulkin ƙasar da suka yi a lokacin da ke kakakin majalisar wakilai. Magana ta misali ofishin minista na shari'a da kuma babban lauyan ƙasa muka ce a raba ta biyu saboda bai kamata a ce babban lauyan ƙasa wanda ke ba ƙasa shawara ɗan jam'iyya ba ne amma tsarin mulki ya ce duk wanda zai zama minista a Najeriya to sai ya zama ɗan jam'iyya shi yasa muke samun matsala misali da magana hukumar EFCC ko magana ICPC tunda dukkansu suna ne kawai amma mahiyanci suna aiki ne da attorney general minister of justice kuma mun sani ana amfani da su ana abin da bai dace ba ya kara buga misalai da samar da wutar lantarki mallakin jiha ba tare da hannun gwamnatin tarayya ba da kuma samar da 'yan sandan jihohi da dai makamantansu duk waɗannan shawarwarin masu bayar da su suna fatar ganin an samu daidaituwar lamura ne a najeriya kuma gwada amfani da su ne kaɗai kan iya nuna tasirin su ko akasin haka Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad yanzu kuma ga Hanifa dauke da sauran labaran duniya. A jiya Laraba, Derek Chauvin tsohon ɗan sanda da aka yanke masa hukunci a watan mayun 2020 kan kisan george floyd ya amsa laifinsa kan tuhumar gwamnatin tarayya na cin zarafin floyd ɗin an samu chauvin da laifin kisa mai tsanani na biyu da mai tsanani na uku game da mutuwar floyd a ranar 25 ga watan mayu a kotun gundumar shari'a ta hudu a jihar minnesota A watan Yuni ne aka yanke mishi hukuncin zaman gidan yari na shekara 22 da rabi yayin da yake fuskantar wasu laifukan tarayya na daban da ya danganci kisan na Floyd. Amsa laifin da Chauvin ya yi yana nufin ba zai je zaman kotun tarayya ba a mako mai zuwa, amma zai iya samun wasu ƙarin zama a gidan yari idan mai shari'a ya yanke mishi hukunci kan zarafin jama'a a wani lokacin na daban. Floyd bakar fata wanda Chauvin ya kashe shi kuma farar fata ne ya durƙusa kan wuyan shi na tsawon minti tara bayan da ya ɗaure masa hannu bai yi martani ba sannan yana ta maimaita cewa bana iya numfashi. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa tana zargin duka ɓangarori kan ruru ta rikicin Afghanistan mai matuƙar shafar ƙarin fararen hula da abin da ke ritsawa da su kafin gwamnatin da Amurka ke marawa baya ta ruguje sannan Taliban ta ƙwace mulki a watan Agusta. Amnesty International ta rubuta cikin rahotonta cewa lokacin da sojoji suka tunkari ƙetar Afghanistan a watan Yuli da Agusta, mayakan Taliban sun azabtar da kuma kashe tsiraren ƙabilu da masu addinai, sojoji masu aminci da korarriyar gwamnati a wani harin ramuwar gayya. To a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton sun ƙetaro ne daga Najeriya. Suka sace wasu mata biyu da jinjiri sannan suka koma Najeriya da su. Haruna Mamman Bako gare ka. waɗansu mutane da ake kyautata zaton daga arewacin jihar sokoton tarayyar najeriya ne suka kutso a cikin garin mazoji da ke iyakar ƙasashen nijar najeriya wanda iyakar ma ta ratsa a tsakiyar sa ko a tsakiyar garin na mazoji su dai mutanen sun arce da mata biyu da jinjiri ɗan ƙasa da shekara guda da haihuwa zuwa cikin najeriya kamar yadda shugaban karamar hukuma ko magajin garin bazaga a cikin gundumar birnin kwanni cikin jihar tawar jamhuriyar nijar yamini karin bayani. Yan kidnapping kuma a wadaka kiran su lalle sun shiga garin mazoji sun zo sun doke wata mata da diyatta to diyar na da goyo. Lalle garin iyaka shige da Najeriya don musamman iyaka ma cikin garin Tarratsa. Sai hukumomi suka yi tunanin cewa ya kamata a zo a jajanta musu. Bisa ga haka muka tsara babbar tawaga da prefi da sarakuna da jami'an tsaro muka zo har garin mazoji kuma ja hankalin jama'a bisa ga matakai waɗanda ya kamata a duka saboda irin waɗanga abubuwan su bar faruwa lalle jami'an tsaro namu nan suna bakin su. kuma na tsaye saboda dai a ga an kare lahiyar jama'a kasan su aƙida su ba ta neman wani abu na ba zalunci na kurum kuɗi suke so don lokacin da muka zo mun tambayi bayani to ga wannan lokaci ba su fara cewa komi ba sun kiranyo dai sun ka tabbatar da cewa mutanen na ga hannuwansu kuma su a lahiya lumi daga bayan nan mun samu labarin sun tambayi abin da za a ba su ba a ba mu bayanin abin da sun ka ce ba amma lalle kan kuɗi suke so kamar wanda sun ka saba da sun ka aza hannun su su ga abin da sham suka yi kuɗi na suka dibi a kuɗi masu yawa to yau talaka Allah na tuba ka san yau in kadago an ka ci ka da ba a sai ma wani abu ai koyin ba ka san dai zalunci na da jin wannan bakin labarin hukumomin gundumar birnin Kwanni da sarakunan gargajiya da shugabannin rundunonin tsaro suka aruga ruga zuwa wannan garin domin jaje da ma tabbatar wa jama'ar wannan garin na mazoji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar ba za su ɗaukar wannan lamarin da wasa ba kuma mutanen garin su saurari abin da zai biyo baya. Shugaban gundumar birnin Kwanni Risun Alili na cewa. Président de la Mohamed mun zaka wannan garin na mazoji ne da umarnin shugaban kasa muhammad bazum domin jajantawa mutanen wannan garin game da ɗauke mata biyu da jinjiri ɗan ƙasa da shekara ɗaya da haihuwa wannan shine makasidin ta huwa Wannan lamarin na ɗauke mata hadda yaro jinjiri ɗan ƙasa da shekara ɗaya da haihuwa na nuna rashin imanin masu garkuwa da mutane da suka manta cewa waɗansu irinsu da suka yi karambanin sace wani baturen Amurka a garin Masala ta birnin kwanne sun bakunci lahira da daɗewa. Haruna Mamman bako na birnin kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar niger za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com don sauraron shirye-shiryenmu. mu. kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. na jami'oji na da arabu jodi yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Sulaimu na barma ya shigo da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa Jama'a Assalamu alaikum barkar da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To a yau za mu nufi da magaram a jamhuriyar Nijar inda wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari ta tantauna da wata jami'ar fafutuka hadiza hima wace yake da tawaya a kafa sanadiyar fama da rashin lafiya a lokacin tana karama ba tare da bata lokaci ba zan koma gefe in barku da tamar da ci gaban bayanan rayuwar bakuwar shirin na kasa ba kasawa ba hadiza hima haruna mace da kamar maza bayan gwagwarmayar rayuwa da ta sha ta ce nakasar da take da ita ba ta hana ta jajircewa ba don cimma burin da ta sa a gaba na zamowa abin misali ta hanyar dagewa wajen neman ilimi wannan nakasa ta same ni kamar ina 'yar shekara bakwai daga allura na yi masassara an yi mini allura kuma daga nan ne jijiya ta samu matsala to a lokacin nan gaskiya akwai jahilci tunda daga baya ma ake ce ana iya warkar da ni kuma allah bai sa ba aka huta da ni waje tunda bayan wannan ne ba a jima ba ma'aihina ya rasu sai ma'aihiyata ita kuma ba wani hali ba gare ta na dauki yaunin huta da ni waje amma da a ce a lokacin ma'aikina na da rai tunda shi ma babban ma'aikaci ne a Nijar a lokacin da ana tsammanin da an huta da ni kasar waje kuma Allah bai yi ba da haka dai aka samu ake kan na gargajiya kan na likita ana masaj har Allah ya sa na samu nake takawa tunda sai a shekara takwas ma aka sani lakwal a lokacin na fara koyon tahiya wannan nakasa da take tare da ni wallahi ni ban taɓa ɗauke shi a wata illa ko wani abu a rayuwata tunda ni bai canza mini komi a rayuwata abinda gurin da yake cikin a raina alhamdulillah ina na ina cima guri tunda bai hana ni zuwa makaranta ba na yi karatu karatun yadda barbarci a haka nike kokari in yi wannan in kama na in saki na yi sai da kart wannan da kika sani bayan shi na yi aikin firigo allah ya maido ni nan daga yamai na komo nan da magaram na yi aikin kwadago na save the children na yi wannan aiki daga shi na biya ma kai na makaranta bayan shi na shiga kungiyoyi amma a cikin tafiyar wannan tawa ban taba nuna kamar ina da nakasa ko gaji ne a cikin jikina ko kasawa ko wani wani ne duk abin da mai kafa yake iya yi alhamdulillah ina ga yin shi kuma ina ga cima guri bisa kan wannan ne yasa yanzu yanzu babu ƙasar da a afirka kasa kasa wadda ban taka ba gaskiya ɗaya ce bisa kan harka a ƙungiyance aiki da ƙungiya da kuma kare hakkin ɗan adam. baki fuskanci wata yan matsala ba haka ta rayuwa ko na kamar rashin aiki kafin ki taka wannan matatakala. gaskiya tamar kalubale iri-iri na gamu da shi a rayuwa ina 'yar shekara goma sha ɗaya na rasa ma'aifa na gaba ɗaya nike gid hannun riko hannun riko he na hoto daga makaranta ake ɗora mini talla in je in yi talla in dawo abin da na samu a ciki za a hudda mini abincin da zan ci kuma bai hana da marece in na sabko daga lakwal he na koma tallakan magaruba in komo gida sannan in ɗauki lesiyon na dare a haka ne aka yi rayuwa wadda nake ta Allah ya zo ya karɓi ranta kuma yanzu ina mafita ba mu mafita kan gidan abokai ne ka raba kan gidan wani dangi ne wanda ka sani a haka ne aka rika rayuwar har Allah ya kawo mu a yanzu amma gida gashi takamaimai wanda na ce gidan da gashi a nan na girma na dangin uwa ko na dangin uba gaskiya ban san shi ba to kuma karatun naki kamar daga CAG zuwa sauran sauran yayin ne kika yi karatu daga CAG tunda inda nake gidan riko a nan na zamna har na samu brevi da na samu brevi na bar wannan gidan kuma daga nan ban samu na yi lise saboda babu hali inda zan zamna in yi lise ma ban ni da da na koma gidan wata tant ita ita ma ta samu matsala da mijin nata kin gani nan wurin kuma na baro nan wurin har aka zo aka yi rantiri idan ya so daga nan na koma can gidan wurin kakanni na a ƙauye a nan na zauna can na samu kafin shekara uku kuma na dawo a nan da makaram a lokacin nan na samu stage a nan radio amfani a nan radio amfani na koyi ya ake aikin animation da sauransu shirye-shirye yadda ake wani shirye-shirye na harshen hausa da na faransanci ina cikin nan wurin akwai mutane hakan ga in na hota kamar dan reportage da muka saba da su ha Allah ya sa aka samo mini aiki na save the children na 'yan tamuwa a nan mata me na koma can wurin a can wurin Allah ya sa nike yin aikin wannan albashin da nike samu na zo na biya a nan fuga so nike kur na marece Allah ya sa na yi da ita na yi premier ita ina biya kullum ina ɗaukar kur lise na yi Allah ya sa daga baya na samu kuɗi na ta yi bts data Allah ya sa na samu. To masu sauraro nan za mu birki a shirin na yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari da bakuwarta Hadiza Hima Haruna, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. a gaida Suleiman da wannan shirin yanzu kuma ga Ritwan Abbas da sharhin jaridun Ghana. a majalisar dokoki za su sake gabatar da motion ɗin kalubalantar amince da kasafin kuɗin shekara ta 2022 in ji muntaka kuma jaridar Ghanaian Times ta rubuta wannan labarin. Jaridar ta ce marasa rinjaye a majalisar dokoki sun nuna alamun za su sake gabatar da motion kin amince da hukuncin mukaddashin kakakin majalisar Joseph sai Wusu yayin da kakakin majalisar Alban bana Kisford Bagbin ya dawo daga hutun jinya game da abin da mambobin majalisar suka ce ne kin amince da motion da shugaban masu rinjaye ya yi hasaran wata dama ce ga mamban majalisar da ke wakiltar bakwai na yin gyara na kuskure da babu tantama a cikin hukuncinsa in amince da motion ya yi mana bazata saboda mun yi imani cewar zai yi amfani da damar da ke gare shi ya yi gyara abin da ya yi imani matsaya ce bisa kuskure mun yi imani yana amfani da karfin ofishinsa ne ba tare da la'akari da doka mai lamba 296 da ta bukaci jami'an ofisoshin jama'a su rinka rika gabatar da ra'ayoyi bisa adalci da sanin ya kamata amma ba bisa son rai ba in muka leka jaridar da chronicle kuwa wannan labarin ya sha min kai gara basa ga masu aikin hakan ma'adinai ta barauniyar hanya jaridar ta ce ministar ma'aikatar da ke kula da filaye da albarkatun ƙasa samuel jinapo ya ce a shirye ma'aikatarsa take wurin ɓallo da tsarin inganta rayuwa na masu haƙan ma'adinai din ta barauniyar hanya cikin ƙasar game da abin da ya ce ne lokacin da gwamnati gwamnati ta kaddamar da shirin kawo ƙarshen lalata idanuwan ruwa da gandun dazuka da masu hakan ma'adanan ke yi an kiyasta cewar kimanin mutum miliyan ɗaya suka rasa ayyukan yi cikin jikokin ashanti gabashi tsakiya da arewa maso yamma inda aka gabatar da shirin ya bayyana cewar don ba a samar musu da wata hanyar samun abin sakawa bakin salati ba an gudu za ta koma gidanta na tsamiya da kuma muka leƙa babban jaridar ƙasar da daily graphic wannan labarin na zakulu kano babban sarkin asanti wato hin ya yi da allah da matsayin majalisar dokoki yana mai nuna tsoron wannan matsaya zai iya kai gata da zaune tsaye tsakanin al'umma jaridar ta ce fosai tutu na biyu ya yi da allah da matsayin na rashin fahimtar juna a majalisar dokoki wadda masu rinjaye da marasa rinjaye suka ɗauka a kan lamarin da ya shafi ci gaban ƙasar ya ce wannan matsaya ba zai zama wa demokuraɗiyyar ƙasar kasar alhairi ba kuma zai iya bude kofar takaddama a lokacin da tsarin mulki ya ciji ya rasa mafita yakan bude kofar yin amfani da karfi ta hanyar da ba a saba ba ko kuma 'yan kuna so da zaran zakarin jarraba kaddara kana saka kanka cikin tsautsayin kaddara din ta fada maka tare da samun makomar da ba ka zata ba babban sarkin na mai yin kashedi da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau Radwanan Allah Muktar Abbas sashen kausa na muryar Amurka Accra Ghana. To yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare ke kira kuna ajiye mana. Assalamu alaikum wayan Amurka mai magana an yi kadan labuwa daga nan kadan labuwa zan tuka jamhuriyar Nijar. ina ma fatan alkhairi ka samu Nijar da Najeriya. Allah ya kawo mana zaman lahiya ka samu Nijar da Najeriya. Ka kawo mana kwanciyar hankali ka samu Nijar da Najeriya. Amin sun amin. Na gobe. Mai magana Aminu Galan Labuwa. Daga nan Galan Labuwa don ba Centurion Nijar. Assalamu alaikum sake nan fara biyan Amurka. suna na Usman Dogo Madaka Rafi Lafar Gwamnan Jihar Niger Najeriya. Ina kira da talakawa na uwana wanda lokacin da ake ciki na siyasa su yi hatara da siyasar maula ko da siyasa na na neman abin duniya ba wai cewa gaskiya ake gaya na ake gaya na mutane ba sai a zo ka je ka gaya na wani karya duk kana so a jikin ka ko a baka wani abu zai ba siyasa ba ne. Suna Usman Dogo na daga rafi lokacin gama jihar Niger Nigeria. Salam sashen Hausa na muryar Amurka sunana Abdullahi Musa daga Bana daga Dana jihar Yobe tarayyar Najeriya. ra'ayina ne dangane da taron da gwamnonin arewa maso gabas suka yi kan harkokin tsaro Allah sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu kare zama taron shan shayi kawai kai talaka ya shiru Allah ka mana karshen masifan da muke fama da shi Allah ka mana zaman lafiya a Najeriya da ma duniya da ke daya. Na gode. Assalamu alaikum mai magana Umar Hassan kan kuri daga nan ka tsina bakin KTTV ba tare da Don Allah don Allah ina kira gare ka gwamna jihar Katsina. Don Allah ka taimaka mu yadda gwamnan zamfara ya taimaki talakawan shi ya je ya shugaban kasar Nijar cewa a taimaka mai da jami'an tsaro su taimaka a yaki ɗan dandin nan. Mu ma ka taimaka ka je ka roƙo mu shugaba ba zan dan a yi tare kada a koro daga zamfara ta roƙo ka suna ina roƙo gwamna dan annabi ka je ka taimaka ka roƙi shugaban Nijar mu ma mu a taimaka mu daga wannan tsaro da rashin tsaro da ya same mu. A huta daga Umar Zantar Kori ba ke ke ke ba tsaro yadda ba ta To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. An ji cewa tawagar ɗaukar mataki ta fadar White House ta ce bayanan farko sun nuna cewa nau'in Omicron na coronavirus yana yaduwa cikin sauri a Amurka amma da alamar allurar rigakafi mai ƙara kuzari wato booster shots tana tasiri wajen hana nau'in yaduwa. A jiya Laraba Derek Chauvin tsohon ɗan sanda da aka yanke masa hukunci a watan Mayun 2020 kan kisan George Floyd ya amsa laifinsa kan tuhumar gwamnatin tarayya na cin zarafin Floyd ɗin. To masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Salman Abo da ya haɗa da kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kaɗa Masidar ke cewa sai an jima wasana.